yau litinin biyu ga watan goma na shekara 2017 za mu fara labarin wasannin namu na yau ne da kasar spain a bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasannin mako na bakwai a ranar juma'a ta gabata 29 ga watan satumba na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta celta vigo ta tashi uku da uku tsakaninta da gerona sai ranar asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona suka tashi biyu da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da ta doke Getafe da kwallo biyu da ɗaya. Sabila ko ta samu nasara kan Malaga ne da kwallo biyu da nema sai Levante ta sha kashi a hannun Alaves da kwallo biyu da babu. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Lagana sun tashi canjaras babu ci tsakaninsu da Atletico Madrid. A jiya Lahadi kuwa daya ga watan oktoba na shekara 2017 din kungiyar kwallon kafa ta real sociedad sun tashi hudu da hudu tsakaninsu da real betis sai barcelona ta doke las palmas da kwallo uku da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta valencia ta samu nasara ne akan atlantico bilbao da kwallo uku da nema sai villarreal ta doke eba da kwallo daya mai ban haushi real madrid ta tasa espanyol da kwallo biyu da nema a yanzu haka ne barcelona take jan ragaman teburin da maki 21 sai kungiyar kwallon kafa ta sabila take biye da ita da maki 16 valencia ko tana mataki na uku ne da maki sha biyar daga kasar spain sai mu komo kasar ingila inda nan ma aka fafata a gasar premier league din mako na bakwai a wasannin shekara ta 2017 zuwa 2018 ranar da ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta doke kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da kwallo hudu da babu sai fc bournemouth suka sulhunta sifili sifili tsakaninsu da leicester city west ham united ko ta doke swan city da kwallo ɗaya mai ban haushi stoke city da ta doke southampton da kwallo biyu da ɗaya west bromwich sun tashi biyu da biyu tsakaninsu da watford sai crystal palace ya chelsea ta sha kashi a hannun manchester city da kwallo ɗaya mai ban haushi kudal bis pilsam ko ba ta daɗi ba inda tottenham ta bi ta har gida ta doke ta kwallo hudu da babu a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta doke britain and hove da kwallo biyu da nema everton ta sha kashi a hannun volley a gidanta da kwallo ɗaya mai ban haushi newcastle united ita da liverpool sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da liverpool din a wasan mako na bakwai din inda yanzu haka manchester city take jan ragaman teburin da maki 19 da kwallo 21 manchester united tana biye mata da ita ma maki 19 ita kuma kwallo 21 ita manchester city tana da kwallo 22 manchester united tana da kwallo 21 inda kowace su aka samu su kwallo biyu tottenham tana mataki na uku da maki 14 daga nan kuma sai bangaren bundesliga na kasar jamus shi ma na shekara 2017 zuwa 2018 mako na bakwai ranar juma'a shalke ofo ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da bayan liverpool ranar asabar kuwa fc asburg ne suka sha kashi a hannun borussia dortmund da kwallo biyu da ɗaya ita kuwa borussia galaba ta doke hannover 96 da kwallo biyu da ɗaya sai sai walburg ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da mainz ofo Entrant Frankfurt ko sun doke kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart ne da kwallo biyu da ɗaya sai Hamburg suka sulhunta sifili sifili da wai da Bremen. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta SC Frankfurt suka suka doke Hoffenheim da kwallo uku da biyu. Sai Hata Berlin suka tashi biyu da biyu da Bayern Munich. Kwallin ko ta sha kashi a hannun RB Leipzig da kwallo biyu da ɗaya. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take jin ragaman teburin da maki 19 a mataki na ɗaya bayan Munich tana mataki na biyu da maki 14. Daga nan kuma sai kasar Faransa inda a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Monaco a bangaren Ligue 1 na kasar Faransa ta tashi daya da tsakanin tsakaninta da Montefiore sai ranar Asabar PSG ta lallasa Bordeaux da kwallo shida da nema. Rennes kuwa ta sha kashi a hannun Ken da kwallo daya mai ban haushi Sheman Test ta doke kungiyar kwallon kafa ta Mens da kwallo ɗaya mai ban haushi. Dijon kuwa sun sulhunta daya da ɗaya da tsakaninsu da Strasbourg. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Guinkam ta samu ta tashi ɗaya da daya da tsakaninsu da Tolosi. a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta troyes ne ta samu nasara a kan san etan da kwallo biyu da tsaye sai an ga sco ta tashi uku da uku ta da leo ita ko kungiyar kwallon kafa ta nensa ta sha kashi a hannun olympiaco masar da kwallo uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta psg din da take jan ragaman teburin a yanzu haka da maki 22 a wasanni na takwas monaco kuwa tana mataki na biyu ne da maki tara. za mu karkar shirin namu na labarin na yau ne bangaren hada-hadan 'yan wasan kwallon kafa na duniya a shirye-shiryen da kungiyoyi suke yi don ganin sun gyara kungiyarsu a watan janairu na shekara 2018 da zaran an buɗe gasar saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa na duniya kungiyar kwallon kafa ta everton a yanzu tana zarocin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta wesa mai suna andy cole dan shekara 20 akan kuɗi fan miliyan 20 AC Milan ta yunkura wajen ganin ta ɗauko ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Alex Sanchez ɗin shekara 28 da zaran an buɗe hada-hadan a watan Janairu. ita ko kungiyar kwallon kafa ta aston villa ta dukufa ne wajen ganin ta mallaki dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united wanda yake wajen aro johnston dan shekara 24 yayin da shi kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund dan kasar gaban emric abamin ya ce baya tunanin zai sake buga lig din kasar jamus wato bundesliga bayan kammala wannan gasar kungiyar kwallon kafa ta manchester city da na ingila da real madrid da san spurs suna cin dan wasan daga karshe dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united zlatan ibrahimovic ya ce ko kusa baya gaggawan dawowa fili sai ya samu lafiyan kafarsa huta lafiya